Jama'a masu saurare mu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na noma yanke talauci daga nan RFI sashen Hausa na Radio Faransa. Shirin da ke yin dubi a game da batutuwan da suka shafi noma da kiyo da kuma batutuwan da suka shafi kare muhalli. Sai a biyo mu domin cikakken shirin tare da ni Abdulkarim Ibrahim Shikal. To madalla, a cikin shirinmu na makon jiya mun mayar da hankali ne dangane da noman albasa a jamhuriyar Nijar. noman da ke samarwa kasar makudan kudaden shiga daga sauran kasashe na ƙetare waɗanda suka dogara da Nijar ɗin domin samun albasa. Shirin da ya gabata dai ya mayar da hankali ne kan yadda ake noman ita albasar da manyan matsalolin da ke cikinsa da kuma alaƙar manoman da kuma hukumomin kasar musamman ma'aikatar bunƙasa aikin gona. A cikin shirin na yau kuwa za mu yi dubi ne a game da babbar kasuwar albasa ta ƙasashen ƙetare wadda manoma da kuma masu wannan sana'a daga Nijar suka dogara da ita domin sayar da albasar su. bari mu soma da alhaji mustapha kadiri sarkin abzin wanda shine sakataren kungiyar bunƙasa noman albasa a jamhuriyar nijar sannan shugaban gamayyar kungiyoyin manoma albasa ta yankin yammaci da kuma tsakiyar afirka inda ya muna bayani a game da kasashen da masu harka albasa daga nijar suka dogara da su domin sayar da albasar su babbar kasuwanmu ma najeriya ce kamar yadda ni faɗa ma lissahi dai na babu tsakaninmu da nijeriya amma babbar mu najeriya ce sannan ghana sannan eh, eh, abuja sannan eh, eh, senegal ma tana ɗauka kaɗan-kaɗan amma daga abuja ta kashanta sannan eh, benin da togo da, burkina faso ita kankanta ta kan ɗauka to waɗannan suna masu can albasanmu yanzu a da akwai wajen difakin nan sukan kai ta kamaru suka kai ta hala gine equatorial to yanzu muna da wani tsari nan wanda in allah yarda da muna so mu yi maida ta gari mu saida ma masu yin aron maji ka dago zancen yadda za a rika sarrafa albasa lura da yadda take abu ce mai saurin lalacewa matukar ba ɗauki matakai na ajiya wanda suka dace da ita ba ko ya ake ajiyar albasa har ta ɗauki wannan lokaci tana buƙatar wasu kuɗaɗe da ake kashewa domin tattalin ko ya ake eh to kasan ajiyar ne yanzu dai ba mu iya tun da cikin gargajiya na muke rumbuna ne na kara muke ajiyata to muna nan ga neman yadda za a yi a tsara ta a yi mata Eh, eh, mangaza kamar eh, wurin ajiya sito-sito irin na zamani irin waɗanda muka gani can turai kamar oland mun ga akwai suna da mangasoshi iri-iri to muddin ba irin waɗannan mangasoshin an kai ba masu ɗaukar ton dubu ɗari uku ton dubu ɗari shida to in ba irin su mun kai ba ba za mu iya mu samu mu ciwo kan albasa ba mu ajiye ta muna hidda ta kaɗan-kaɗan ba zai yiwu ba kenan sai mun samu yadda za a yi a yi waɗannan mangazoji tan da wannan kamfanin da muke neman mu aza in ba an yi mai mangaza mai aje mai kayan da zai aiki ba to ina zaton ba za mu samu mu ba shi isasshen albasar da za shi aiki. ka ambaci cewa kuna fatan so ma sarrafa ta hanyar <clears throat> ta hanyar mayar da ita tamkar gari ina wannan wato dubara ta fito. E to cikin shirye-shiryenmu na da cikin neme-nemenmu da cikin kakana za mu yi albasa ta bar rubiya ga mu. Shi shine muka je muka duba muka ga kamar cikin tarurrukan da muke zuwa na duniya wurin eh, fuwar wurin salon da sauransu can muka haɗu da tura waɗanda su aikin su karhuna eh, eh, su yi karhuna wanda za a busar da kayan gona ko kuma su yi karhuna wanda za a aje kayan gona to a can muka sadu da tura nan su suna da karhunan su mu muna da albasan mu a nan na mun ka zauna tare da su muka yi hira suka zo suka nemo waɗanda idan aka yi garin idan an ka yi garin su za su sai gari to kaga kenan mu muna da albasa su suna da karhuna mai sayan garin shina nan yau in mun kai ton dubu nawa na garin albasa za su ɗaukata sun ba mu alkawalin cewa da mun yi ton na farko su za su ɗauka kuma har kullum za su ɗauka don kasan wannan aron majik nan akwai abubuwa da yawa wani shakulan su wani minene minene suna da abubuwa da yawa wanda suke sama albasa kenan muna sa ran ma albasa mu ta Nijar duk gaba ɗaya muka maida ta gari a cikin duniya mutanen da ka anhwani da ita za su sayi ta. To ɗazu da yake muna zancen irin tallafin da gwamnati ke bayarwa domin bunƙasa aikan noma a Nijar a ƙarshen shirin da ake kiran suna Turwazen. A wannan shiri ko akwai wani batu wanda shafi tattalin albasar da aka riga aka noma ga ta an noma ya za a da ita ko akwai wani shiri da ya shafi haka ko ba ku da masaniya kai ne na ce maka turazen ka san abin ga girshiki girshiki na to mu muna cikin girshikan duka na, na, na, na turazen muna cikin girshiki na gyara noma muna cikin girshiki na sarfasassheta muna cikin girshiki na kasuwanci kenan duka waɗannan girsikan waɗanda addakwai cikin eh, turwazen mu muna ciki kuma alhamdulillah kaga na kwatanta maka wannan aikin da muke so mu yi na wannan injin kin suna a biye da mu suna ke kama muna tare da turawa yadda za a yi a samu yadda za a yi a maida ta gari din tare da suna da muke wannan aikin to a yau ko meye babbar matsalar da manoma da masu harka albasa suka fi fama da ita a Nijar ga abinda Mustapha Kadiri sarkin Abzin ke cewa babban matsalar mu manoma ba sa jin horo ba su jin magana kowa sai ce yadda ya yi gado hakanan zashi zashi kamar in ka ɗauki alal misali bisa ga eh, manomi sai ya ce maka yadda ya kai sa taki haka zai sawa yadda ya ga kaka ne na sa taki haka zai sa yadda ya ga kaka ne na bata ruwa haka zai bata ruwa a duka waɗanga abubuwan da na gaya maka suna cikin abubuwan da ka sa albasa ta kan lalace yanzu ka ɗauki kumshi kai kai ka raba su da kumshi ka diba kumshin nan idan dan da ko aka ɗauko shi ya ɗauko shi zai ta samma eh, tebur ya jefa shi cikin tebur ya yi karo da ɗan albasa ya taka ya hwadi wuya zai kare tsara za ta kare zai mutu kenan nan take in dan da ko ɗari ya hwadi dan da ko ɗari ya kare ya mutu kaga kenan an yi an yanzu a raba su da buhun nan ko buhu ina dan adam ya ɗauka buhu mai kilo ɗari da sittin to kaga waɗannan irin abubuwa na na gado yanzu kaga mun zaka mun yi musu ma rumbunoni waɗanda ga su rumbuna inda ya kamata su shiga su aje kayan su tunda na lakana an kai ya na kara aisha to rumbunan nan nan daura sai su te daura su yi na kara menene gado anya wannan akwai inda aka gwada aka tabbatar da cewa lalle wanda kuka musu din sun fi nasu kuma suka ki amincewa eh kwarai kwarai sun san da sun fi nasu yanzu kana gani kamar alin misali a da jika hudu na buhu yake ko to yanzu da koko wanda mun kai mun nuna ma manoma cewar shika goma in ka sai da ka shika goma ka mai da kuɗinka na aikin da ka yi kenan in ka sai da shi shika hudu ka faɗi shika shida yanzu a zo a zamna cikin kasuwa an gina kasuwan su zo su zamna ciki sun yi son kasuwar runwa can inda suke mukumukunsu su samu su sai da albasa wadda sun kaga dama su kuma manoman ba su gane ba su ma suna da matsala sun ƙi su kawo albasa su cikin waɗannan kwantuwar-kwantuwar eh, kwantuwar na an kai kasuwa ce ta albasa manomi ya taho mai sai ya taho mai ɗaukata ya taho ɗan dako shi taho kowa shi zaka a zamna yau nawa gana take a faɗi yau nawa abuja take a faɗi nan ga nawa na don ba muna nuna musu su manoma ba zai yiwu ba ni in noma albasa ta Eh, eh, ta ta san mini jika goma ka zaka ka sai ta jika hudu in jika sai da ta gane jika sittin ba zai yi batun da kai gane in ka kai ta gane jika goma na za ka biya da wani diyarka da wani abubuwan ka da za biya da wani lanhon da ya kamata ka biya bisa hanya da, duk ce da suka yi ana musu tarakasi riruciyar ana amsan kuɗi gare su duka jika goma ka kai maka buhu gana ka sai shi jika hudu jika goma sha hudu kenan zai zuwa gana ka sai da jika sittin shi na mun nuna musu ina alhaki muka nuna ma manoma su bar yarda da haka yau lokacin sadula ka buga gana nawa take gana nawa na gana take a ce maka shika 60 take ka ce ma malam in za ka san albasa ta rabin kuɗin gana na yarda in sai dama da zarar aka ce an kafa kungiya to wannan yana nufin cewa za ta yi aiki tukuru domin kare manufofi da muradun magoya bayanta wannan yasa na sake tambayar mustapha sarkin abzin sanin kokarin da suke yi wajen wayar da kan manoma albasa eh ire-iren waɗanga okazin muka samu eh, na naku na 'yan radio na 'yan media su ne muke kokari muna waye musu kai da akan shi domin su gano da irin abin da kungiya ka yi domin ci gaban su ne dan in ba haka ba yana mun ka shirya kungiyoyin nan tun daga ƙasa cooperative suka zo suka yi union au niveau des, des communes rurales daga commune rural aka cikin département ak fédération daga fédération aka bureau national eh, aka bureau région na jaha daga jahohi suka gani suka bureau national daga bureau national kowane gari kowace ƙasa ƙasa 22 a cikin semuwasi eh, kenan afirka ta yamma da ta tsakiya ƙasa 22 na kowanne muna da ofis a cikin shi wanda muna iya ba da labari na albasa zalla ba su da wani aiki waɗanda birurukan duk ofis ofis da na gaya maka ille aikin albasa to duka waɗannan abubuwan ya kamata mu girmama su in suka yi magana mu saurare su mu aikata abin da mu mun kai taro taro na muke yi kungiya taro na za ta yi can garin su in ta zaka federation taro na za ta yi can garin su region taro na za ta yi can garin su national taro na zai yi afirka din gaba ɗaya nan ga watan fevrier kin da ya wuce fevrier din nan da ya wuce muka gamu da yan najeriya da yan burkina da yan ghana da yan ina muka game amma da aka tsaida abubuwan da aka tsaida aka ce ka su suna kamata a yi ma albasa in ana son albasa ta tahi to kaga waɗannan abubuwan sai ya zama in muka yi taro akwai waɗanda abun bai gyara su saboda suna azalumanci a ciki saboda suna cutan talakawa a ciki to su ne ba su yarda ba su yarda da a zartar da irin duk abin da ya kamata a gyara albasa to wannan shine muke nema ga gwamnati gwamnati sai ya yi tsaye tun daga mayor hal abin da ya kai prefe hal abin da ya kai governor hal abin da ya kai ministrori don ba ni iya ingane a ce ministir hudu sun yi takarda sun ce matalaka sai ka kai albasa ka cikin wurin da ake saida ta don gwamnati ta san buhu nawa na an ka noma don gwamnati ta san wani gari na an ka tura albasarta don gwamnati ta san wani mutune na sai albasarta amma kai ka ce karya gwamnati ka yi kai ba ka zuwa cikin wannan wuri ministir hudu na gidan gona da na minister de na, cikin gida kenan ko da minista na eh, finance mai kula da da duwan kenan ko da ministan gidan gona su hudu suka yi mana takarda suka ce kowa saboda sun duba sun gani ba su iya sanin buhu nawa Nijar ka yi ton dubu nawa na sai wanga shi hudu na shi wanga shi hudu na suka ce statistic dinnan suna son a same shi suka yi sinye yan tsakadarai yan ƙananan mutane da basu kai basu kawo ba da ko ni Alhaji Mustapha Kadiri waɗannan mutane ba su iya su hana ni in yi abin da na ga dama balle gwamnati. To a jamhuriyar Nijar akwai babbar kungiya da ta haɗa ilahirin manoma, makiyaya da masu kamun kifi da kuma sauran waɗanda suka dogara da karkara domin rayuwa. Kungiyar da ake kirar suna Platform Pizan. Jagoran kungiyar Banya ya bayyana cewa a wannan zamani harkar noma da kiwo da kuma kamun kifi. Kai har ma da sauran sana'o'in da al'umma musamman mazauna karkara suka dogara da su akwai manyan matsalolin da ke haifar masu da tarnaki. Eh, babban matsala da a gare mu shine ita yanzu aiki in ka ɗauki hanni duka yawancin duka ba ta ke ga da wanda yana aikinta in ka ɗauki manomi yau wanda dai ba manomi wanda yana da wani tushe kyan daban ashe dai noma haka noma ba shi ke ga da shi in ka ɗauki ciwo makiyayi yawancinsu duka yau ciwo ba shi ke ga da shi in ka ɗauki hannun kihi haka nan ne masarka da waɗanda su ne ƙarhi gare su suna ci da kansu suna sutura suna komi yau babu komi kenan babban matsalan shine aikin da ya kamata ya ci da mutum aikin ba shi ga ci da mutum dalilai da yawa ne dalili na hari akwai matsala na yanayi da muna samu ruwa eh, na wata uku hudu yanzu in ruwa ya zo bai wuce wata rana wata biyu ko rana guda sai ka gani ruwa ya zo ya zuba a ce abinda aka ce ma millimeter sai ka gani ka samu millimeter biyu hiyar da biyu rana guda duka ruwa ya zo ya mamaye duka abinda an ka shibka e, na, biyu da matsala da muka huskanta shine tsari matuka waɗanda gwamnati tana yi wanda zai ba dama noma a bunƙasa ta sai ka gani e, da ka san in ka ɗauki ƙasashenmu na afirka ba ma niger kaɗai ba akwai abinci isasshe sai an ka zo da waɗansu dubaru kyan eh, sai an ka simfuda musu an ka ce to noma dai ba abin da yana hidda mutum ne ba a nan wajajenmu sai ku ku bari wannan aiki mu za mu yi aiki muna kawo muku abinci sai an ka mai da abinci kasuwa zai ba mutane abinci wannan kuma ba gaskiya ne ba to ko watakila ana iya cewa hukumomi sun fahimci irin waɗannan matsaloli da ke tattare da waɗannan sana'o'i kuwa ga abin da shibbabanya na ƙungiyar platform peizan ke cewa to mun sha gai mun sha sha hankalin gwamnati masu kula ba sai lokacin da an ka samu matsala na shekara 2008 ko shekara 2010 ko shekara biyar waɗannan manyan matsaloli da an ka samu lokacin na mutane sun ka fara ganewa ba mu iya mu hidda hannunmu cikin harkan noma harkan ciwo ko harkan kama cishi ka gani eh, hitan da an ka sa gwamnati ya hita cikin wannan aiki ya kawo babban matsala shine yanzu sai ka gani iri da a gare mu wata rana sai ka gani a hidda cikin buhu da ka samu ciki ne kana hidda iri ka tai ka yi shifka irin nan baka san ba inda ya hito ba kila yana yiwa masara da kai shifka masara ne wanda yana so wata hudu ruwa dogo yake yi ba zai hita ba ko haƙin da ka samu ba haƙi wanda namu ne ba irin waɗannan matsaloli eh, na iri muna da shi sosai sosai na uku manoma suna so su samu su kai ga kuɗi waɗanda za su eh, yi ayyukansu ko suna so su samu ɗan bashi su sayi taki ko iri ko wani dai aiki da za su yi na, zai bunƙasa noma sai ka gani bashin nan hanyoyin da an ka ɗauka bai ba su dama su isa ga wannan bashi ko takardu da aka tambaye su basu da ƙarfin yin shi ko kuɗin riba da an ka aza musu ya wuce gabansu ko kuma lokacin da suke son shi ba lokacin da suke same shi ka gani matsaloli dai barkatatai in kaga kasuwa ma sai ka gani kayi abinci gashi nan yana nan amma yana nan ga hannunka ba ka iya ka sai da shi ba a yi wata dubara ba wanda su abinkin za a sarrafa su ya zamanto a kowane lokaci kana yi kai kai unhani da su ka gani irin waɗannan matsaloli su ne manya manya matsaloli da ya hana ma manoma su yi aikin shi shi yasa yanzu ka gani kowa bai so a ce shi manomi ne bai so a ce shi makiyayi ne bai so kuma a ce shi ba ne ba to a makon da ya gabata masani tsarin tattalin arziki a farshin magalma ya shawarci gwamnatin jamhuriyar Nijar da ta ƙara baiwa harkar noma da kiwo muhimmanci. Musamman lura da yadda mafi yawan al'ummar ƙasar sun dogara ne da waɗannan sana'o'i domin samun abinci da kuɗaɗen shiga. Saboda haka ne a barshi magalaman ke ganin cewa hatta siyasar bunƙasa aikin noma da gwamnati mai cike kan aiwatarwa wato Turwasen ya kamata ta mayar da hankali kan wasu daga cikin ɓangarori na aikin noma musamman haɓaka noman rogo a ƙasar. noman da magala muke cewa abu ne mai sauki idan har gwamnatin za ta ba shi muhimmanci. To bisa waƙar da aka yi maturazan ya kamata a cira musu tuta tun da su sun zo sun gwadi ya kamata a bunƙasar da noma. Amma akwai abin da an ka haɗi akwai abin da aka yi. Ina ta an yi abubuwa da yawa. Amma da ya zan ba a zaɓi abin da za a yi ba a san inda za a sai ana dibin kullum kawai ba ya komi ba. Yanzu misali abin da ya kamata a bari in baka example guda yau ka san darajar garin rogo yau ƙasa ta kawo bene wadda sai mun kasa nijar so goma sha wani abu mu samu benin ita ka ci damu wajen garin rogo tun muna an yara har yanzu haka ne haka ya cancanta kuma alhali rogo wata shidda ne kana iya ginawa to dan mi har yanzu muna nan rungume da hannuwa ba mu dasa rogon ba mu ɗauki 'yan Nijar mu kai su su koyo wa da aka yin garin inda ma shi an kai ko cikin shekara goma ka samu Nijar ta ta tsaye da kanta bisa garin rogo an ci gaba kenan in ka ga mutum ya ta yi saye abin da bai iya kyarkira na ba amma da ya samu lokacin kyarkira kyarkira za shi ya sai da kanshi haka na aka ci gaba ba ka cewa kullum sai ka ta yi kabi wajen wasu haka ya kamata mu gane da in ka ce kullum ka ta yi sai ka ta yi wajen wasu to ina ta akwai matsala tunda wanda ka yi in yana sai dama da arha gobe tashi ƙara kuɗi ba sai ya tambaye ka ba in wasu ruwa sun kaci wani gari sai mu ce sai an taimako mu tun kuma samun incin kan mu muna nan muna ciyayin wa gare muna adda wannan abu wasu suna jin kuma su buɗe baki su ce a taimake su ka gani ko komi matsala sun hira sun ta tsayar kansu dan shi ce akai hannu da mai tambaya da mai bada hannun mai bada sama yake hannun mai amsa kasar ki in ka tara mutum hannu shi ya kamata ya zaba ko shi mare ka ko shi baka abin da ya goma a kyale ka tunda mu dibi kasaisai wa'anda ka bunƙasa da ka wa shin wa end kawa yawan yawan shekaru yau san azina kururuwa yunwa alhali ma sun taba yunwa wadda ta wadda aka yi san afirka amma sun da son su dangana su yi kokari da kansu su ta hatsai da kansu kuma ga suna suna hidda kansu yau in mun diba tunda mun shiga inda zamu muna son mu bunƙasa da arzikin muna son mu ta yi gaba mu dibi wa'anda sun ka tafi gaba a sun ka yi babu ƙasar duniya wadda ta yi abin a zo a gani a fannin tattalin arziki ba ta dawo a ba To masu sauraron sashen Hausa na rediyo Faransa RFI duka-duka anan ya kamata mu yi sallama da ku a cikin shirin na wannan mako. Sai kuma lokaci na gaba idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauki da wani sabon shiri. A madadin Hassan Alasan Suleja, ni Abdulkarim Ibrahim shi ke cewa da ku a huta lafiya. thank you